واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باي هكا يموا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha hudu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta saba'in da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau kuma za mu tashi farkon aya ta saba'in da takwas kafin haka akwai 'yan tambayoyi mai tambayar farko na cewa shin mutumin da ya ci haƙƙin jama'a sai kuma ya mutu ba tare da ya tuba ba shin Allah zai gafarta masa mutum ya ci haƙƙin jama'a idan an ci haƙƙin jama'a ko dai dukiyarsu ko jininsu ko mutuncinsu yayin da ya zanto cewa saban da kai tsakaninka da ubangiji ya shafi haƙƙin jama'a ne to ko da ka tuba tsakaninka da ubangiji kafin Allah ya gafarta har sai ka nemi waɗanda ka cuta din sun yafe maka idan sun yafe maka to shikenan ko ka biya su idan dukiya ce ko su yafe maka ko ka bayar da kanka gare su idan mutunci ne dan ai maka haddi idan abin ana yin haddi ko kuma ka nemi su yafe maka wannan shine abin da zai tsere da kai a gaban ubangiji subhanahu wataala amma idan ka yi rashin sa'a baka yi ɗaya daga cikin wannan ba to ranar tashin kiyama za a ɗauka ne daga cikin ayyukanka na alkhairi ladan sai a basu kamar da manzon Allah ya bayyana cikin hadisi yace man kana indahu mazlimatun li akhihi min malin aw irdin falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an wato duk wanda ya kasance akwai zalunci da ya zalunci dan uwansa na dukiya ko mutuncinsa to ya nemi ya fi masa tun a yau tun kafin wata rana ta zo ita ce ranar tashin kiyama ranar da babu dinari babu dirham inna ma hiya alhasanatu wasayi'at abinda ake musaya da shi a wancan ranar ba kuɗi bane ana musaya ne da munanan ayyuka da kyawawa idan ka zalunci mutum to sai a ɗauki ladan ibadar ka sai a bashi a madadin abin da ka zalunce shi na dukiya ko mutuncinsa ko kuma abin da ya shafi jinin sa. har idan ya kasance baka da ayyuka na lada to sai a ɗauko zunubinsa sai a ɗora maka to wannan shine haɗarin da ke cikin zalunci da haka lalle masu zaluntar mutane su kula sosai ta wannan bangare ko dai ka mayarwa da mutum abin da ka zalunta ko kuma ka neme ya maka wanda yake cewa sana'arsa shine yana da gida na nuna fina-finai da kuma kallon talabijin ana kallon kwallo to sai ya ji na yi juma'a na ce hakan bai dace ba to yanzu shi ya gamsu da wannan amma abin nufi zai iya sarrafa wannan kudin ta hanyar wata sana'a ta daban jarin da yake yin waccan sana'ar da shi da shin ya halatta ya sarrafa shi wajen yin wata sana'a ta halal ko bai halatta ba ya halatta komar da dukiyar wajen kiwo ko wajen noma ko wani abin na daban tunda dukiya ce wadda take a garwaye dama can ai baka fara wannan gidan talabijin din ko gidan sinima ko gidan kallo na bidiyo ba sai da kake da wani jari na kasa da shi ka fara yanzu kuma ka samu kuɗi sai zanto sun garwayo tsakanin halal da haram baka iya rarrabe su sai Allah ya arzuta ka tuba ko musamman idan ya zanto kayi haka din a da baka tsammani baka da masanar cewa hakan haramun ne yanzu ka ji sai ka daina shikenan wannan ta zama halal akan ka sai ka sarrafa shi zuwa wata hanya ta amma wannan fatawa ba ta shafi wanda yau zai fara wato ya ce bari ya fara in ya samu kuɗi da yawa tunda abin yana kawo kuɗi to daga baya sai ya tuba kuma sai ya juya da noma ko kiwo ko wani abu fatawa ta ba ta shafe ka ba shi ma wannan mai sana'a ta biyu abin da yake nunawa kenan cewa ya ji duk wa'azin da aka yi game da wannan amma dai abin da yake fata yan uwa su taimaka shi da su taimaka masa da addu'a Allah ya musanya masa da wata sana'a mafi alkhairi kuma ya daina wancan din muna roƙon ubangiji da sunayen sunayensa ya kyau da sa na kamala ubangiji ta'ala ya arzuta ka da wata sana'ar kuma ya sa ka ka ji gamsuwa da ita kuma ya sanya maka albarka a amma lalle ka gaggauta tuba daga lokacin da mutum ya gane kuransa kokari yake gaggauta tuba dan saboda rai ya da tabbas shi wannan mai tambayar yana magana cewa shin gaskiya ne cewa idan mutum ya aikin sabo a ƙasa mai tsarki za a ninka masa zunubi sama da inda a nan gida Najeriya yayi idan an ce ƙasa mai tsarki yawanci a magana ta yau ko yaren yau ya shafi ƙasar Saudiya gaba daya to amma ba wai duka ƙasar Saudiya ce take ansa sunan ƙasa mai tsarki ba sai hurumin Makka da hurumin Madina nan ne kawai yake ansa sunan ƙasa mai tsarki ba bambanci tsakanin Riyadh da Lagos da Abuja da Maiduguri da Kano uh, Riyadh ba ta fi mu falala ba mu fi ta falala ba a addinin ce ina ba an fahimta amma maka da Madina ta fi mu dai da an ce kasa mai sarki yanzu daidai ke daga ce mai Saudiya to kaga Saudiya kuma ta shafi Riyadh ta shafi eh, waɗansu garurukan na daban irin su Unaiza irin su Dammam irin su Zaharan irin su Buraida da da yankuna daban-daban na kasar Saudiya a gaskiya wannan yankuna guda biyu maka da Madina hurumin maka da Madina su ne suke da wannan darajar da kima to kowanne akwai nassi a kai a hurumin makka akwai nassi na aya cikin suratul hajj ubangiji ta ala ce wa man yurdi fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqihu min azabin ali dukkan mutumin da yayi niyyar aikata barna a wajen niyya kawai ko da bai aikata ba Allah ya ce nuzuqihu min azabin Ali. za mu dandana masa azaba mai radadi na'am to dangane da Madina kuwa manzon Allah ya ce tun daga wuri kaza zuwa wuri kaza harami ne ya iyakance su yace dan haka man ahdasa fil madinati hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in duk wanda ya farar da wani aikin barna a cikin madina shi da ya fara yi aka gani aka yi koyi da shi ya kawo bid'a ko wani aikin sa aw awa muhdithan ko ya bayar da mafaka ga mai yin aikin barna din ma'ana ka bashi kariya ka rufa masa asiri ka suturce shi ko kuma ka bashi gidan haya yana yin barna din manzo Allah ce duk wanda ya ɗaya daga cikin wannan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikatu wan nasi ajma'in la'antar Allah da la'antar mala'iku da la'antar mutane gaba ɗaya ta tabbata a kansa to kaga ko shaka ba akwai kausa harshe ga mutumin da zai yi sabo a Makka da kuma wanda zai saɓo a Madina sama da wanda ya yi a sauran garuruka daban na duniya wannan biyar Allah tana magana ne kan cewa da yawa daga cikin mata da azumi idan sun zo wajen girki-girki sai su manta da sallah ba sa yin sallar magariba sai can wajen karfe takwas waɗansu ma sai tara don sun gaji a kishin da kuma an sha ruwa to kuma sai sallar ta gagara don haka a yi nasiha game da wannan an tambayi manzon Allah cikin ayyuka na gari sai ya lissafa yin sallah a lokacinta yin sallah a lokacinta yana daga cikin ayyuka na gari Allah kuma ya ce fastabiqul khairati wato ku rige geniya wajen ayyukan alkhairi umumin wannan aya na nuna gaggauta sallah kan kari kamar yadda da dama daga cikin malamai na mazhabar malikiya suka fassara ayar akan haka da haka bai dace ba ku yi jikirin sallah lokacin da duk aka ce an kira sallah lokacin ta yayi to sai ku dakatar da abin da kuke yi ku sha ruwa sai kuma ku yi sallah sannan sai ku su saura sannan kuma ai duk matar da za ta kai har magariba tana girki girki ina jin ba ta fara da wuri ne irin matan nan ne masu kiyaye da rana ta bacci kamar ashabul kahfi da kuma sai can gurin wannan karfe biyar da rabi sai za ta fara ta fara girki ke za ta yi salat za ta yi zo farodo za ta lokaci ya gure miki dole amma idan kika fara kan kare tun karfe uku ke shiga kicin ki wannan a natsai ki wannan a hankali wanne ke bukatan jinkirtawa wanne ne ke bukatan dab da shan ruwa sai ki ga kin kammala kayan ki har ma kin yi kwalliya kafin a sha ruwa din kafin shi ya dawo daga masallaci ma ke kin yi kwalliya to haka ake so amma kin zo a latti a makare shi ma ba zai jira daɗin abin ba ke bi ke sallah ba ke gaida ki ke ko ba kammala abincin kin kawo masa kan kare ba to neman yadda wa kike yi bace samu ta mijin ba bace samu ta ubangiji ba to me zaki kenan wannan duk abin da ya zama ki shine latti ba kya farawa da wuri ina ki shawara karfe uku ki shiga ki in kin yi latti uku da rabi amma ki bari biyar biyar da rabi to dole zaki latti na'am wannan mai tambaya wadda ita ce tambaya ta ƙarshe yana cewa dangane da sana'a ta yin internet cafe wato mutum ya yi gida na internet gida da zai ko shago da zai kama ya sanya computers daban-daban ya kuma hada da tauraron dan adam ta yadda idan mutum ya zo zai iya shiga internet ya aika da sakonni ko ya shiga waɗansu website don ɗaukan waɗansu bayanai wannan ta zama sana'a a zamani na yau shin wannan sana'ar ta halatta ko bata halatta ba yace abin da yasa yayin wannan tambayar shine dan akwai website da dama waɗanda suke na barna ne kuma waɗanda za su zo su shiga ba a sharɗanta musu cewa to fa ga wanda zaka bude ga wanda ba zaka bude ba to gaskiya wannan abun a duba ne na farko dai sana'a ce wadda a zamanance tana ɗaya daga cikin sana'o'in samun kuɗi kuma samuwar ta ma yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna al'umma ta fara wayewa ta ci gaba rashin ta kuma na nuna al'umma tana baya har yanzu internet cafe a nan cikin maiduguri zai kai nawa zai kai goma zai kai sha biyar zai kai ashirin a matakin maiduguri ya kamata a ce an samu ɗari ko ɗari da hamsin wato idan ka kalli ƙasa irin sudan wanda ke tana daga cikin ƙasashe masu talauci amma a birnin khartoum ba za ka yi tafiya da ta kai wato mita ɗari biyu ba sai ka samu internet tafi ko ina daba da hagunin ka ko ina za ka shiga to bai yi bayani halatta ya halatta ko bai halatta ba yana daga cikin abin da na gani wanda ya bani sha'awa a Sudan masu wannan sana'ar waɗanda suke masu kishin musulunci to sai ya kasance suna lura da dukkan wanda ya shiga ba wai za su zauna akan kujerar ka ba amma akwai ƙwararren injiniya wanda ya shafi aikin kwamfuta wanda yake zama da wata ƙatar kwamfuta ita ce monitor duk wanda ya shiga kowane website ka shiga yana bin ka yana kallon ka da kwamfutarsa da ka shiga inda bai halatta ba sai ya katse maka daga dan inda yake ya katse na'am idan ka sake shiga ya katse idan ka sake shiga ya katse har ka zo ka nemi bayani me yasa kake ga sai ce inda bai halatta bane ka shiga shi yasa ya katse shiga inda ya halatta zaka to wanda ya bada sha'awa kware da gaske ya bada sha'awa to in ma anan in wannan kimiyyar ta zo nan wanda muna san ta zo to masu internet kafin sai su yi amfani da shi idan wannan kimiyyar ta zo nan idan wannan fasahar ta kwamfuta ta zo nan ko shakka babu wanda na da kyau tunda mu kasar mu bude take yanzu kasar Saudiya akwai website da dama waɗanda an haramta su a kasar ko ka so shiga ba za ka iya shiga ba ko da shi saba ka an haramta masa yin amfani da su ballantana ya baka su za ka iya shiga na ilimi na bincike na menene amma banda na batsa da na rashin mutunci da na kaza duk ba za ka iya shiga ba to amma da yake abin ya yi yawa yaƙi ne gagarumi wanda ba wanda zai san shi sai wanda yake ta'amuli da shi idan yau suka rufe website guda goma na barna gobe sai a bude waɗansu talatin sababbi da wani suna da sabon adireshin da baka san su sai da ya kasance masu masu wannan barnan ma suna da wani kod da suka bayar idan na faɗe shi yanzu barna ne amma wani suna ne kawai suka bayar wanda ya kunshi baƙaƙe guda hudu ɗaya biyu uku hudu kawai idan ma baka san website din barna ba kawai da ka sa wannan bakakin a jere daya biyu uku hudu kawai zai bude maka kawai sai wanda kake so idan na namiji da namiji idan na namiji da mace idan na mace da mace idan na namiji da kare idan na mace da kariya da kare da waye dan saboda dabbanci na turai da amerika subhanallah to amma yanzu fadin shi wannan sai zanto tallatawa ne Allah rufa mana to da haka wannan sana'a ta halatta amma idan zaka iya zama kana da control akan website din da shi duk wanda zai shigo ko dai ka bada sanarwa katuwa a rubuce a wannan internet cafe ba mu yadda da shiga dukkan wani website na barna ba ko na zina ko na fasikanci ko na rashin mutunci ka ba da sanarwa duk wanda ya shiga haramun wani ya zo ya shiga kaga na amma in kana da kimiyyar wacce da na faɗa wanda ake amfani da ita to kai amfani da ita shi ya fi sauki dan ka tsare wato ainihin imanin mutane da tarbiyyar su da kuma ɗabi'ar su Allah fahimtar da ku kamar yadda na faɗa za mu tashi kan aya ta 78 mai Allah madaukakin sarki ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يطعنون لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن تسخط الله عليهم وفي العذاب خالدون وبنجي تعالى لئن الذين كفروا Allah an ci waɗanda suka kafurta min bani Isra'il cikin bani Isra'ilawa ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam a bisa ga harshen Annabi Dawud alaihi salam da kuma harshen Annabi Isa dan Maryamu alaihi salatu salam. Allah an ce su kan waɗannan harsuna guda biyu zalika hakan kuma ya faru ne bima a sau saboda abin da suka rinka yi na sabo wa kanu ya ya'tadun kuma sun kasance suna ƙetare iyakar ubangiji kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suke aikata ba kaga ina aikin barna ba za ka hana ni ba in ga kana yi ba zan hana ka ko in maka inkari ba wannan shine laifin su lafi isa ma kanu yaf'alun tir da irin abin da suka kasance suna aikata lafazin al'anu abin da yake nufi a wal ibad min rahmatillahi ta'ala a nesantar da mutum a kore shi daga rahmar ubangiji duk lokacin da aka ce Allah ya la'antuwa ne ana nufin Allah ya kore shi daga rahmarsa Allah ya haramta masa rahmarsa ubangiji subhanahu wataala ya nesantar da shi daga jin kansa to kaga wannan ba karamin hadari bane a ce mutum yayi aikin da aka sanya la'anta a cikin sa shine ma'anar lu'ina allazina kafaru min bani isra'il karkashin min bani isra'il lafazin Isra'il din aina nufin bawan Allah wanda kambe ne na annabi Yaqub alaihi salam sai malamai suka ce wannan ya nuna halaccin la'antar duk wanda ya aikin da ayar ta bayyana ko da ko yana dangantuwa zuwa ga babban gida gida irin da annabta don an ce lu'ina allazina kafaru sai aka cewa min bani isra'ila ai isra'il din annabi yaqub kenan ma'ana waɗanda aka la'anta din nan suna dangantuwa zuwa ga gidan annabi Allah amma duk da haka tunzu sun yi abin da ba na kirki bane ba sai aka la'ance su sai aka tsine musu to ballantana kuma wani da yake dangantuwa zuwa ga wani gida wanda bai kai gidan annabta matsayi ba bai kai gidan manzanci matsayi ba min babu aula idan ya abin da ya kamata a la'ance shi ma'ana da anta ta hukan sa sannan da aka ce ala lisani dawuda wa isa bin maryam lafazin lisan yana daukan ma'ana guda biyu ko dai a ambaci lisan ana nufin gaba wato na'urar da dan adam ke magana da ita ita ce tsokar da ke cikin baki harshe lisan akan ambaci lisan ana nufin wannan ko kuma ambaci lisan ana nufin yare da dan adam ke magana da shi kamar mu ce lisanu kanuri ma'ana yaren kanuri kenan lisanul hausa ma'ana yaren hausa kenan lisanul arabi ma'ana al-lisanul arabi yaren larabci kaga lisan ko dai yare ko kuma a'a harshe gabar da dan adam ke magana da ita to me ake nufi da wannan a cikin wannan aya Allah an ci waɗanda suka suka suka kafirce cikin banu Isra'ilawa ala lisani Dawud kace a bisa ga yaran Annabi Dawud wa Isa ibn Maryam da yaran Annabi Isa dan Maryam ko kuma a kan harshen Annabi Dawud da kansa ya furta la'anta akan harshen Annabi Isa da kansa ya furta la'anta din wanne ake nufi cikin to na biyu ke nufi ko na daya abinda ake nufi a nan gurin shine harshen ma'ana abinda yake magana da shi sa din kenan na'urar magana din ina fata an fahimta na'urar magana din kenan ita ake nufi waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi shine yaran a bisa ga yaran su. waɗansu suka ce duk ba maganan na'urar magana ba ce ba maganar yare ba ne maganar littafin da aka saukar musu ne ubangiji ta'ala ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabi mubin ma'ana kaga yaran littafin da aka saukar kenan a cikin zabura da kuma cikin linjila wannan shine Allah an ce waɗannan mutane cikin zabura Allah an ce su kuma cikin linjila to a ce mutum yayi laifin da littattafai guda biyu saukakku daga sama Allah an ce mutum a ciki ai kaga ba garban laifi wani to menene laifin zalika bima asawa kanu ya tadu ga sako ga da iyaka kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ba sa hana junan su dangane da munkari in ga kana barna ban hana ka ba ko ka ga ina yi baka hana ni ba labi sama kanu yaf'alun sir da abin da suka kasance suna aikata na'am hadisi ya tabbata cikin musnad da Imam Ahmad dan Hanbal daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da gare shi Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah ya ce lamma waqa'at banu Isra'ila fil ma'asi yayin da banu isra'ilawa suka fada cikin ayyukan sako na hatun ulama'u sai malamai suka tafi suka yi musu wa'azi bai halatta bai halatta na'am su kuma da aka hana su ba su hannu ba amma tare da haka su malaman sun ci gaba da zama da su a wuraren zaman su sun ci gaba da hira da su sun ci gaba da cin abinci tare da su sun ci gaba da shan abin sha tare da su an fahimta ko da haka ta faru manzo Allah ya ce fa daraba Allahu ba'dihim bil ba'd sai ubangiji ta'ala ya dauki zukatan sashi ya buga akan zukatan sashi ma'ana ya haifar da gaba a tsakaninsu ya haifar da sabani a tsakaninsu sannan kuma sai ya la'ance su akan harshen annabi Dawud da kuma akan harshen annabi Isa alaihi salatu wassalam na'am wannan hadisi abin da nuna kenan yana cikin musulman da Imam Ahmad dan Hanbal a wata riwayar hadisin daban wanda Tirmidhi ya ruwaito Abu Dawud ya ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud abinda manzon Allah ke cewa ba Isra'ila zai ga dan uwansa yana aikin faru sai ke da shi ya haza ittaqillaha wa da'ama kunta tasla ya kai wani kabar abin da kake ba kyau ka bar wannan aikin ka koma ka sake gobe idan sai ya sake masa fada bai daina ba jibi idan sai ya sake masa fada bai daina ba ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده tare da haka shi ko bai yanke masa ba bai daina ci da shi ba bai daina sha da shi ba bai daina zama su kira da shi ba da haka ta faru shine sai Allah ya la'ance su sai da musu gaba daya wato wannan hadisai me suke nufi abinda wannan hadisai suke nufi kaga banu isra'ila ba wai wa'azi ne musu ba sun yi wa'azi amma ba yi ba ba shi ba sun fadakar amma an giji to lokacin da ka wa mutum magana cewa daina kaza aiki na barna yake wa ka sake maimaita ka sake wa kuma cikin irin ayyuka na ba'ira wanda bayyana su a sarari abin da ke kawo barna cikin jama'a menene mataki na gaba za ka ɗauka mataki na gaba shine sai ka yanke wa mutum sai ka yanke masa sai ka yi masa hijira ai me ahalari ma ce ai illa an yakuna fasikan fa yajibu hijranu ba ba bane ba ma'ana ya zama wajibi a kaulace masa da kauracewa kuma iri iri ce da zan cikin tafsiri nake faɗawa mata a tafsirin mata dangantakar magana ta kawo na ce ubangiji ta'ala ya shar'anta aure sannan kuma ya kaddara mutuwa a cikin mu'amala ta aure da kuma abin da Allah ke kaddarawa na mutuwa akwai wata kafa ta wa'azi da inda za a yi amfani da ita wani lokacin takan dana hudubar zuwa a tasiri ta dana wa'azin mai wa'azi tasiri da faɗakarwa mai faɗakarwa tasiri a cikin aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju mutumin da duk yazo aure wajen ku idan kun yarda da addinin sa da sa to ku bashi in ku ku yarda da addinin sa ba ku ku yarda da halayyarsa ba to kar ku bashi kenan abinda hadisin ke nufi kenan to shikenan sai mutum yazo neman aure mutumin nan ya shahara cewa dan damfara ne ko dan bowan nai ne mutumin nan ya shahara cewa yana cikin azzalumai cikin waɗanda suka ja gamar mulkin kasa a mataki na tarayya ko na jiha ko na karamar hukuma mutum ne wanda ya arzuta kansa daga treasury na gwamnati daga asusun gwamnati alamu duk sun nuna haka jama'a ma duk sun san haka abin ya shahara sama da shaharan wata a daren sha hudu kowa ya san wannan to sai zo neman aure ce to a hakikanin gaskiya kai mutumin kirki a siffar kama kowa ya gani ya kamata a baka aure amma matsalar ka shine kana daga cikin wanda suka jawo a kasar nan masifa don haka mun ba za mu baka irin ba ko mutum ne wanda yake da gida na karuwai sai kai mutumin kirki ne amma kana da gida ka sa karuwai dan mai zama baka ya aure ko mutum ne wanda yake ladin giya ko ladin muggan kwayo da zai dauka kai kasashen waje ko waɗanda suke daukan yan mata su kai kasashen waje dan karuwanci da an san su sai kaga uba za mu baka aure ga irin laifinka ga irin laifinka ko ko mutum ne wanda idan ya fita yawon dare baya dawowa sai karfe uku na dare ko karfe hudu hakan yake a tarihinsa matarsa da makwabtansa kowa ya sani saboda zai zo yana mai gadi hon a buɗe masa kofa kowa ya sani kullum haka ne sai abu ba za ba ka aure ba mutum da zaka tafi yawon dare sai karfe uku sai karfe hudu na dare mutumin da yake kashi har dan giya ne mashayin giya ne ko mana mata ne gaskiya ba za mu ba ya je can gidan ma a hana shi ya je can gidan ma a hana shi ya je can gidan ma a hana shi Abinda ake masa shi kadai aka amma zai tasiri ga ire-iren su sama da mutum 20 ko 30 ko 50 dan sai su ga a ah, tun da abin haka ne gara mutum ya daina ga abin da ya samu wani. to wannan ta fuskar aure kenan misalan suna da yawa amma na kace ta muku akan wannan sai ta fuskar mutuwa wane ya mutu sai aka zo aka labarta wa malam aka muku Allah wane ya mutu aka fada wa liman aka fada wa chief imam aka fada wa mai wa'azi aka fada wa shehi aka fada wa duk wani mai almajiri duk wani mai tsangaya wane ya mutu wane ne wane aka ce wane wane wane sai wannan nan mashayin giyan nan mazinacin nan barawan nan dan fashin nan mai aikata kaza kaza kaza kaza din nan mu ba za mu je taziyarsa ba za mu je janaza ba za mu je a kawo shi a yi masa sallah da mu ba a sunnance manzon Allah ya hana mu wannan in za ma a je to ba manya za su jibi masu mutunci da daraja ko malamai ko shugabanni ko mashahuran mutane sai dai da har hado irin area boys din nan irin yan daba da yan kwaya a cikin kudu ku zo da Allah ku yi wa wani sallah sai wallahi mu mu iya ba so da ishe risho ne su su sai ku koya a kansa ba ku ku koya na'am haka ya kamata malamai su wato su yi masa a fili kuskure ne dai idan suka yi masa a fili ma'ana a gamsu a wajen wata sun halatta aikinsa kenan kuma sun nuna ba barna yayi ba amma idan an ƙi masa sallah ce malam wani zo ka wuce ce ba zan wuce wani wani fa wuce ba zan wuce ba to babu inda za a yi irin wannan aiki ya ci gaba da yaduwa duk masu yi iri labari zai basu dandana ka ji wani fa a rasa wanda zai masa sallah a rasa wanda zai sashi kabari sai yan kwaya aka dauko sai waɗanda ake ganin kaza kaza sai masu gadi da masu bai fulawa ruwa aka ce Allah ku yi hakuri alaji ya mutu suka tattaro su ko kuma waye ya mutu aka dauko shi aka kai shi subhanallah to wannan sai gyara mutane gaba ɗaya ba shi ake bin mutum ya mutu manzo Allah ka ce zo mu je kai masa sallah ya ce sallu ala ku je ku yi masa sallah ni ba zan yi ba bashi ake bin sa ya mutu manzo Allah ya yi masa sallah wannan a farkon musulunci haka ya rika faruwa idan mutum ana bin shi bashi ya mutu manzo Allah ba zai masa sallah sai daga baya to ballatana wanda ya kashe kansa manzo Allah ba zai masa sallah ba bai hana mutane su masa ba daidai ko amma mashahuran mutane da za a gansu a yi koyi da su malamai sarakuna masu mulki bai kamata su je su masa ba wannan babban hanyar wa'azi ce kauracewa dan adam ta wannan fuskar yana da tasiri kuma a jarraba ga ko da a gida za ka je gida kai malam ka tashi cikin dare ka hana idan ka barci ka daga hannu ka ce ya ubangiji ba wannan naka duk da laifin da yayi ka karbe shi zuwa gare ka ka yafe masa ya halatta kai masa haka cikin dare ba wanda ya sani dan ibada ce amma kai masa a fili kana ba da koyarwa ne cewa shi mutumin kirki ne ko kuma alal akalla abin da yayi bai yi abin da ya kamata a yi fushi da shi ba bayan da aure da ake ga mabarnata an san mabarnata ne da halartar jana'izan waɗanda suke mabarnata an san mabarnata ne shi yasa mutane ba sa jin tsoron yin barna dan ya riga ya san cewa idan yayi kuɗi yayi kuɗi yayi kuɗi to malaman ma zai iya saya idan za a yi daura aure a gidansa dukkan malamin gari zai zo akwai malamin da makwabcin su zai gaice shi zo ga za ka bayar ko kai ne alwalin ba zai je ba amma idan aka ce ga alhaji wani a wani gari gil zai iya tafiya ga wani a wani wuri zai iya zuwa kuma ya wuce ga ma shi ne zai bayar su rinka hararan juna suna musayan harara shi da yan uwansa malamai shi zai bayar da ya karɓi kuɗin wane ne kuɗin fatiha ne ko kuɗin dauran aure ko kuɗin malamai ko wani abu makamancin haka wannan duk wato ainihin abu ne da bani isra'ilawa suka yi aka lalace su akai ya kamata mu tsaya gaskiya tsakani da Allah babu wani kwanan bane duk wanda ya cancanta a karrama shi a karrama shi don yana bin Allah da manzansa duk wanda bai cancanta ba a kyale shi komin wadatarsa komai abin da dinsa ba abin ba ko wanda zai iya maka kyauta a nan kasar da zai yanke maka talauci babu shi domin idan ya baka da yawa to ya daina ganin ka kenan shi ko ba ya son ya daina ganin ka da haka sai ya baka dan kadan sai ka cinye sai washe gari ka sake dawowa kai fadanci ka kawo tsegumi ka kawo labarin wani yayi dariya sai ka raba ka dan kadan kuma dai haka a ta kalilan wa da haka suke ba ba yanda za a yi baka da yawa wai ka ji karabu da talauci a to waje masa fadanci idan ka karabu da talauci so yake har abada kai ne talaka shi kuma har abada shi ne mai kuɗi daga shi sai ɗansa shi ne mai wadata daga shi sai ɗansa to mutumin da ba zai yanke ma talauci ba sai ka bata lokacin ka a karkashin sa ubangiji ta ala ya ce kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu ya fa'alu tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru zaka ga da yawa daga cikin su bani isra'ilawa ya tawallawna na kafar suna nuna kauna ga kafirai ma'ana sun san annabi shi zo da gaskiya amma sai su goyi bayan kwarai shawa akan annabi din labi sama qaddamat lahum anfusuhum tir da irin abin da hannayensu suka gabatar musu ko kawunansu suka gabatar na munanan aiki an sakhita Allahu alaihim ta yadda suka jawo Allah ya fushi a kansu. wa fil azabihim khalidun kuma su suna cikin azaba kuma za su zama a matsayin da mu a cikin azaba ne Allah tsari وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا يؤمنون بالله inda sun kasance suna imani da Allah imani na gari wan kuma inda sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa ma unzila ilayhi da abinda aka saukar akan sana alqur'ani mattakhaduhum awliya da musulki kafirai a matsayin ababen kauna ba dan duk wanda yake son Allah yake son manzon Allah ba zai so kafirai ba in ko har yana son kafirai to baya son Allah baya son manzon Allah dan soyayyar nan guda biyu ba ta haduwa a wuri guda wato ka so Allah da manzansa kuma ka so wanda yake kin Allah yake kin manzansa ba zai yi ba walakin na katiran minhum fasikun sai dai da yawan su fasikai ne sai Allah shi لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم بغتة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيكين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكثرنا مع الشاهدين ubangiji ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan zaka samu cewa mafiya tsananin mutane wajen gaba lillazina amanu da wanda suka yi imani al-yahud sune yahudawa su suka fi dukkan wani mutum a ban kasa gaba da mummunai gaba da musulmai an fahimta ko wallazina ashraku daga nan sai waɗanda suke musulkai masu yin shirka masu bin addinin gargajiya da maguzanci su suke bin yahudu wajen tsananin adawa da gaba ga mummune wala tajidanna aqrabahum mawadda amma za ka samu mafiya kusancin mutane mawaddatan wajen nuna kauna lillazina amanu game da mummune allazina qalu inna nasara waɗanda suka ce mu nasara ne sun dan fi dama dama idan an kwatanta da hude ko idan an kwatanta da mai bin addinin gargajiya na maguzanci sun dan fi nuna kauna dangane da mummunai zalika hakan ko ya faru ne bi anna minhum qissisina dan su nasara ko su kirista a cikin su akwai qissisai wato akwai malamai lafazin qissisin jam'i ne na al-qissisu al-qissisu kuma ana nufin al-alim dukkan wani masani ko wanda yake shugaba a ilmance cikin kiristanci shine ake kira qissis da larabci na'am an gane ko zalika bi anna minhum dan cikin su akwai waɗanda suke da wani bangare na ilimi an shugabantar da su cikin addinin su saboda abin da yake tare da su na ilimi qissisi da kenan daga qassa ya kusu ne idan aka ce qassa shay'a ay tatabba'ahu li ma'rifatihi idan mutum ya bibici abu dan ya san shi sai a ce qassahu ko a ce ya qussuhu fi mudari al-qissis yani al-mutatabbi'u lish-shay'i lil-wuqufi alayhi wa li ma'rifatihi wanda yake kokarin tsayawa kan abu ya gane shi shine ma'anar zalika bi annabi tasisin sannan wa ruhbanan daga cikin sa akwai masu yawan ibada ruhban jam'i na arrahib arrahib daga wato ainihin arrahabatu ne ko arrahabu arrahabu ko arrahabatu kuma shine jin tsoro to mai ibada ana ce masa mai jin tsoro saboda jin tsoro ne ke sa dan adam ya rinka yawan ibada din wa ruhbanan cikin sa akwai masu yawan ibada wa annahum la yastakbirun kuma da yawansu su ba su da girman kai makamancin na yahudu makamancin na wato ainihin musulmai wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan sun ji abin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tara ayunahum zaka ga idanunsu tafidu min ad-dam'i suna malalar da hawaye mimma arafu min al-haqq saboda abin da suka fahimta na gaskiya sai su ga abinda aka ambata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sufofin sa irin shi ne wanda yake cikin littafin su wanda dama sun san shi tun fil azab ya kuluna sai suna cewa rabbana ya ubangiji amanna mun yi imani faktubuna ma ashahidin ka rubuta mu cikin masu shaidawa wato ka sa mu cikin masu shaidawa cewa manzanka ya zo da gaskiya mun shaida masa da wannan ko kuma ka rubuta mu cikin al'ummar manzan Allah dan al'ummar manzan Allah sune shuhada wa alan nas da aka samu cikin masu shaida. ubangiji ce wa ma lana la nu'minu billahi wa ma lana من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين suna kara cewa wa malana la nu'minu menene ke gare mu da ba za mu yi imani da Allah ba me zai hana yi imani da Allah wa ma ja'ana min al-haq me zai hana mu yi imani dangane da abin da muka ga ya zo mana na gaskiya gaskiya ta bayyana kuma shikenan sai mu zo mu kafe mu kiminta wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmi salihin muna sa rai muna tsammani ubangijinmu ya shigar da mu cikin aljannata cikin rahmatsa ma'al qawmi salihin tare da salihan bayi Allah ce fa asabahum Allah bima qalu sai ubangiji ta'ala ya musu tanadin lada bima qalu saboda abin suka faɗa dan waɗannan maganganun da suka faɗa maganganu ne na gaske menene abin da aka musu tanadi jannatin tajri min tahtiha al aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gine-ginanta khalidina fiha za su dawoma a ciki babu mutuwa sannan babu sufa wa zalika jazaul muhsinin wannan shine sakamakon dukkan wanda suke masu ihsani wannan aya ko kuma in ce ayoyi guda hudu malamai sun tattauna akan su da wa suke magana shin suna magana akan waɗansu ke bantattu cikin kirista a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kebance suna magana akan annajashi sarkin Habasa na wancan lokaci akwai ruwayoyi da dama zan karanto waɗansu daga cikin suna insha Allah da suke nuna cewa suna magana ne akan najashi amma ibn kafir shi yana ganin cewa waɗannan ayoyi ba sa magana akan najashi kafin mu karanta nake so in faɗi maganar ibn kafir shi yana ganin ba akan najashi suke ba hujjar ibn kafir bayan dai ya kawo ruwaya yace wannan sura suratul maida sura ce wadda take madaniya an saukar da ita a madina bayan annabi ya hijira asali ma tana cikin karshe karshen abin da ya sauka a madina ba farkon abin da ya sauka a madina ba maganan najashi da shigar sa musulunci kuwa wannan abu da ya faru a maka tun kafin annabi ya hijira yayin da musulmai suka yi hijira ta farko zuwa ga habasha a wannan lokacin ne maganan najashi ta taso to ta yaya za ku kawo ayoyin madina ku ce suna magana akan wata waqi'a wata hadisa wani abin da ya faru a makka shine abin da shi ibn kasir yake cewa fi haza nazarun Da al-din al-qasim yace shi ma nazarin ibn kasir din fihi nazarun yace baya hana magana ce magana akan najashi aya ce magana akan najashi ce sai mai yaso da dama za a ga ababai sun faru a makka gashi bayanin su ya cikin surori na madina wani lokacin ga ababai na madina bayanin su zo cikin surorin makka wannan la yu'akkir kwata kwata baya kawo cikas baya lalata qadiyya babban abin da ake so riwaya da za a kawo farko ta zama ingantacciya na biyu a ga ta ta saje da ayar idan ta saje da ayar to magana ta riga ta tafi ina ba za mu fahimta ko abinda muke so yanzu mu gane shin riwayar da ake kawowa shin ingantacciyar riwaya ce ko da'ifiya ce sannan idan ta tambata a matsayin ingantacciyar riwaya shin ta saje da ayar ko bata saje da ayar ba na'am ibnu tabari da ibnu abi hatim su suka ruwaito maganar da sanadi har zuwa Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda a gare shi da ya karanta a tajidanna aqrabahum mawaddatan tallin lazina amanu lazina qalu inna nasara qala sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa bi makkah khafa ala ashabihi min al mushrikin lokacin da manzon Allah ke makka tun kafin ya hijira ya ji wa sahabbansa tsoron abin da ake musu wannan yayi imani a kama shi a azartar da shi wani ma a tilasta shi ya ridda wancan a hana shi abinci a gidansu wancan a daure shi wancan a kore shi fa ba'atha Ja'far ibn Abi Talib wa ibn Mas'ud wa Uthman ibn Maz'un fi rahatin min ashabihi ila najashi malik al-Habasha yace sai ya tura wani adadi na sahabbansa daga cikin su akwai Ja'far ibn Abi Talib akwai Abdullah ibn Mas'ud akwai usman ibn Maz'un ya tura su zuwa ga sarkin Habasha shine najashi falamma balagha zalika al-mushrikeen yayin da mushrikan maka suka ji labarin haka ba'athu amr ibn al-as firatan minhum sai suka tura amr ibn a cikin tawaba tasu tun su ma makka an fahimta ku kafin ya riga musulunta kenan ذكر انهم سبقوا اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم الى النجاشي a wata riwaya in ji Abdullah da Abbas yace cikin abin da ake kawo mana an ce sun riga sahabban manzon Allah zuwa wajen Najashi fa qalu suka ce da shi innahu kharaja fina rajulun saffaha uqula quraish wa ahlamaha suka je suka faɗa da jashi wani mutum ya fito a cikin mu mutanen makka ya ce gaba ɗaya mu wawaye ne ba mu da hankali duk gaba ɗaya ɗayan qurayshawa ya ce cikin su ba mai hankali za ma annahu nabi yana ma cewa wai shi annabi ne wa in wa innahu bu'itha ilayka rahatan wa innahu ba'atha ilayka rahatan liyufsidu alayka qawmak ko mun da labarin ya turo wakilansa za su zo nan za su zo su lalata ban biya fa hababna an natiyaka wa nukbiraka khabara sai muka ga ya kamata mu zo mu baka labarin su kala najashi yace in ja'uni nazartu fi ma yaqulun yace to na dukokin ku idan sun zo zan yi nazarin abin da suka zo da shi in gani yaya yake abin da kuka faɗa ne ko ba haka ba wannan idan mai mulki mai hankali ne haka yake kamata yi duk lokacin da aka ja aka yi gulma wani yayi kaza wani yayi kaza to sai ka ce bari zan bincika ne bari zan bincika ne amma matukar aka gane cewa duk wanda ya kawo gulma za ka dauka wallahi kana da hadari a cikin mulkin ka ko a gidanka kana da mata biyu ko uku da ƴaƴa aka gane cewa duk wanda ta gane cewa da ka faɗa za ta yadda wallahi ka shiga uku na'am dole za a saka cikin rudu ballantana kana lawani ballantana kana hakimi ballantana kana sarki ballantana kana gwamna kana sai mana local government ka zanto duk wanda aka zo aka ce ai wani dan adawa ne wani makiyi ne ai wani ya ce maka kai kuma zaka yadda kaga mai yawo dan dukkan wato ka'idan mutane ba sa sukan mutum sai mai abin suka ba ku gane yaran da nake nufi ba eh, ba sa sukan mutum sai mai abin suka wane ne mai abin suka wanda abin da za a soke shi da shi ɗaya ne cikin ɗari ah, idan ya zanto casa'in da tara don ni mutumin kirki ne sai nake da ɗaya to ne da mutane za su soka amma mutumin da yake da dubban abin suka saba'in tamanin casa'in duk barna ce mutane ba sa so kai yadda za ka so ka a ciki <laughs> ana lagari ku fa ma khawfi min albalali balali wa kace karka ke yace sauran mai na riga na fada cikin teku kana cewa kar in jike ma'ana <laughs> idan kana sukan mutum zaka soki wanda yake da abin suka ka'idar mutane sun fi sakar mai abin suka ma'ana mai laifi daya mai laifi biyu to dan Allah mai laifi ɗaya ko biyu kam wannan laifi ne ai ba ma laifi bane ba to haka mutane suke amma wanda yake da abin zagi da yawa wasu abin nan don kai kanka idan an faɗa ba yanzu shine yi kaza kaga ka nuna a halayyarsa ka san ba halinsa ba ne da haka sai kake mai tambaya yanzu shine yi kaza amma idan an kama wani dama dan bindiga daɗi da aka ce ya yi kaza ba wani bane ba Allah wannan kuma waye zai kula da shi ma'ana kowa san halayyarsa to mai hikima shi ne sai duba ya tsaya ya bincika ya gani abinda aka kawo ƙarya ne ko gaskiya ne na'am yace ku kyale ni zan duba in gani ƙarya ne ko gaskiya ne faqadi ma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa ammu baban najashi fa qalu ista'zin li awliya illah fa qala idan lahu fa marhaban bi awliya illah lokacin da suka zo kofar najashi su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce ayi musu izini za su shigo ayi izini ga waliyan Allah nan za su shigo najashi yace an yi wa waliyan Allah izini su shigo fa marhaban bi awliya illah barkan da zuwa waliyan Allah falamma dakalu alaihi da suka shiga sallan sai suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to fa qala lahu ar-rahatu min al-mushrikeen qurayshawan dama an sa su a wajen suna tsaye ba a ce su tafi kaga yadda shugaba ki kenan an kawo gulmarwa ne sai ka kirawo shi ka sa wannan din sai ka fito jira nan gurin bai sani ba sai ka je ka a boye sai ka tura a kirawo wani kuna ta gesawa yana ta hira kawai sai ga wani ya shigo idan wani ya shigo kai ka rika kallon shi dan shi a lokacin na attention din sa yana kan wani dan ya zo yana sa gashi ya shigo to ina fata mun fahimta to kai idan kana son ka more sai kawai ka zira musu ido ko tsufta kan kai shi ba wanka da wanda ya shigo shi din mai gulmar kake kallo za ka shi ko ba kai ke kallo ba yana kallon wanda ya shigo na'am to lokacin da aka mu suna nan zaune suna nan zaune sun kurishawa lokacin da sahabbai suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ma ansa sai suka ce ala tara ayyuhal maliku anna sadaqna ba ka ganin mun faɗa ma gaskiya ba ka ganin gaskiya muka faɗa maka lam yuhayyuka bi tahiyyatika allati tuhayyi biha sun kisa gayar da kai da irin salon gaisuwar da ake maka a zo a kwanta a faɗi a yi birgima a gaban ka a yi sujada sujada a gaban ka sun ki wai sun tsaya wani a tsaye wa assalamu alaikum eh, kaji yan fada kenan eh, wai za ki kai za a kenan su zo ma a tsaye tsere su ga yadda kai ba ma za su duka ba to sai na jashi yace ma mana kuma an tuhayyuni bi tahiyyati me yana fi mun gaisuwa irin wanda kuka samu ana min a fadata fa kado sai suka ce inna hayyaynaka bi tahiyyati ahli aljanna wa tahiyyati malaika mu mun zabi mu ga yadda kai gaisuwa irin ta ɗan aljanna gaisuwa irin ta malaika aka sun riga sun gama da wadannan sun gama da su wallahi قال لهم سيتي ما يقول صاحبكم في an gama da دبتون gaisuwa ya gama yaya wanda ake cewa shugaban ku ne me ya yaki da sa me yake faɗa me ya ideology din sa ma yaqulu sahibukum bi isa me kuma ne me ya sa game da isa da mahaifiyarsa kala sai ya ce yaqulu hu abdullahi wa abin da kisa ya ce annabi isa ma ya bawa Allah ne wa kalimatun min Allah alqaha ila maryam wai kalmar Allah sai da ya aika wajen nan maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne da Allah ya halitta wa yaqulu fi maryam kuma abin da yake faɗa game da nan maryam innaha al-azra al-batul ita ce budurwar nan da take tsararriya albatun wadda ta yanke daga lamurran duniya sai ibada kadai haka kawai yake faɗa ya ki ce mace din Allah ce kuma ya ki ce Isa din kuma Allah ne ko dan Allah ne kala najashi a mai waya Abdullahi da Abu da ce fa akhadha udan min al-ard sai najashi ya dauko wani tsinki a ƙasa na'am fa kala sai ce ma za da Isa wa ummuhu ala ma qala sahibukum qadra hadha al da isa da mahaifiyarsa wallahi ba su ƙara wani abu ba ko da gwargwadon wannan ne akan abin da wannan mutumin ya faɗa ba wani bambanci tsakanin da'awarsa da da'awar annabi Isa to fa kariha al-mushrikuna qawluhu sai mushrikai suka fasata suka ji haushi masu gulma dama haka suke ji haushi wa taghayyara wujuhuhum suka ke fuska qala lahum sai yace da su hal ta'rifuna shay'an mimma unzila alaykum ku bani labarin ko kun haddace wani abu cikin abin da aka saukar muku abin da shi mutumin ku ke cewa an saukar masa na wahayi kun haddace wani abu Ba wani abu suka ce kwarai da gaske kala sai ce ikra'u ku karanta min inji me aka saukar fa qara'u sai suka karanta masa a wata riwaya aka ce sun karanta masa suratul maryam ka san mai karatun ma ya iya zafi sai ya karanto suratul maryam daga farkon ta har ƙarshe Allahu akbar kaga zai tabbatar da kasancewar annabi Isa Abdullahi Rasulullah kasancewar Maryam wato baiwa ce ta Ubangiji subhanahu wataala mai matsayi mai daraja da Allah ya karrama ta da abinda Allah ya karrama ta da shi ya karanta ta gaba ɗaya daga farko zuwa ƙarshe na'am wa hunaka minhum qissisun ga manyan manyan malamai kuma a wajen suna zaune wa ruhban ga manyan manyan masu ibada wa sa'irun nasara wa nasara da sauran kiristoci ko kuma nasara an kawo su fa arafat kullama qara'uhu wa hadar dumu'u gaba ɗayan su sai suka ji abin da aka karanta musu bai ci da abin da ke hannunsu ba na abin da suka sani game da annabi Isa da kuma na Maryam wan hadar dumu'uhum sai hawaye ya rinka gangarowa akan kumatun su gaba daya min alhaqi saboda gaskiya qala Allah ta'ala zikruhu Abdullah da abala ce Allah ya ce zalika bi anna minhum qissina wa rubanan wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وقنا تقالي إذا نقول مجلس يزاش da abun suka game da ai kwarai shawa suna ganin yan an ce su wani sun ce yi kokarin hada wanda yace da wanda yace ya ce ka hada su da gani me zaka sai daga ana canza magana ni ba ni fa na ji ba dama wanda ne ya faɗa mu a to shi wannan fa shi ma wanda ne ya faɗa masa shi fa wannan har aje sanadi ne gaba ɗaya ba wanda ke ciki da kazzabin an kazzabin sai dan shine ya jefa wannan kalmar akan mutane sai suka yi hada ta tsakanin su da juna wannan yana da kyau mu lura da wannan wato akwai malamin malaman mu a Madina sai Hamad al-Ansari Allah ya kansa da gafara ɗaya daga cikin malaman mu ke ba mu labari cewa idan dalibai za su zo hutu sai ya samu littattafai da dama ya ba su ce kasar ku ba littattafan addini dan kun je ku rama. wani sai a ba mutum Qur'ani Qur'ani gurgurdan yadda zaka iya rabawa kasar wani ba shi katan 40 wani ba shi katan 50 wani ba shi 10 wani ba shi 15 ashe waɗansu dalibai idan an ba su dan waɗansu kasashen daga gane ne daga ina ne daga waɗansu kasashe sai su je su tayar sai ƴan uwansu suke kawo gurma cewa malai guda biyu wani ya samu kuɗi wani ya samu abin karantawa <laughs> ya sa ce fa'ida ɗaya kawai aka samu an yi ta karatu mu kuɗi ce wani ya samu kuɗi wani ya samu abin karantawa ce idan sun saya mai suke da shi jefawa suke a cewa a konawa suke zagawa suke ce karantawa suke ce shikenan an samu fa'ida biyu an samu kuɗi an samu karatu kaga shikenan ya kashe wannan gulma ba za a sake kawo masa gulma sai kai ka huta ka huta amma idan kullum a faɗa maka yadda ko an yi ta ka gaba da mutane kullum sai an hada ka rigima da mutane kuma sai ka tara abokanan adawa da yawa ba tare da ka sani ba shikenan sai ka jawo abin da zai zo ya karya ka ta inda baka sani ba dan dukkan mai wayo abin da yake yana kokarin rage adadin abokanan adawa ne ba ya kara su dan bukata tafiya lokacin da Quraysh suka zo za su yaki wato ainihin manzo Allah a gazatul azam manzo Allah ya kira wasu habai yace ba tufan mai haka ne za su taho daga nasi daga nesa me ra'ayinku mu yi sulhu da su mu ce da su abinda muke nomawa a Madina za mu ba su sai shi ɗaya cikin ukun sa a kasuwar mu ta amfanin gona ba wanda za mu sayarwa sai su ko mu kare da farashin su samu su janye daga cikin alliance din da Qurayshawa suka yi kawance da aka kirawo manzo Allah ya kawo wannan cikin a sa ba ba dan yana son su ba kafare ne dan ya rage adadin idan ya gama da wannan ya shiga wancan amma ka taro wannan ka taro wannan ka jawo wannan a hada ka da wannan a hada ka da wancan wallahi kana cikin matsala ko kai alhaji ne dan kasuwa ko kai mai mulki ne ko kai sarki ne a fada ko kai malamin addini ne ko kai magidanci ne a gida ko wane ne wallahi kina cikin wahala inda zai dauki wannan wannan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda na faɗa Ibn Jarir Tabari da Ibn Abi Hatim suka ruwaito kuma sanadin kyakkyawan sanadi ne isnaduhu jayyidun kamar yadda manyan malaman hadisi suka faɗa da haka wannan ya dace da waɗannan ayoyi ayoyin nan guda hudu suke da alaka da wannan aya ina fata mun fahimta to ubangiji subhanahu wataala ya faɗi cewa idza wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu min ad-dami mimma arafu min al-haqq da haka kuma ya faɗa karshen ali imran wato wa inna min ahli kitabi lamun yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashiina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab ya rage akwai kawai a cikin ayar idan ya zanto cewa wato mutanen mu ya kashe uku ne kenan dangane da adawa da mumune wanda suka fi tsananin adawa su ne wa yahudu gurgurdai da wannan kaga wannan an faɗakar da mu dan mu sannan masu bi musu wajen adawa da musu ne wa mushrikai daga nan masu dan dama dama waɗanda adawa su bata kai ta waɗannan ba su ne wa su ne kirista ko nasara waɗannan su ne masu dama dama to akan wannan ne kasashe na musulmai ya kamata su gina abin da ake kira al'alaqatu dawliya international relationship din su akan wannan za su gina shi yaya za su yi alaka kan hasken da aya ta bayar ina fata an fahimta domin ga wanda ya fi tsananin adawa ga mai bi mishi a yau idan an ce yahudu ai ka kasan isra'ila kenan daga nan gurin sai america america ka san muna yahudu muna kirista ne a hada ne a ta kuɗi eh, a addinance kirista a ma'aikace da kuma siyasance yahudu ma'ana kiristanci yahudanci a haɗar juna ko ka ce kiristanci stroke yahudanci a haɗar juna a cikin america kenan to daga nan gurin suwaye musulkai kasashe na ka kaga tana ai shirka ce ba addinin buda bane ba haka japan duk musulkai ne haka masu bautar shanu a india duk mushrikai ne to kafa waɗannan kasashen suna da nauyi a alaka ta duniya ta yau China Japan India suna da nauyi a alaka ta duniya to ya za ka yi alaka da su tunda dai an faɗa maka matsayin su ya za ka yi alaka da Isra'ila ko America tunda an faɗa maka matsayin su to sannan kuma sai ka dauki ingila sai ka dauki belgium sai ka dauki czechoslovakia waɗanda suke da rinjayen kiristanci to su kuma ya za ka yi alaƙar su ina ba an fahimta wannan dukkan wani ilimi za ka samu yana da usul a cikin alkur'ani usul din wannan abin da kira alaƙatu dauliya karkashin wannan aya da ire-irensa da kuma waɗansu fusulun na sira wato fasali fasali daban-daban cikin siran annabi a nan ake ɗaukar sa ubangiji subhanahu wa ta'ala yace sun ce wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haq wa nadma'u an yudkhilana rabbuna ma al-qawmi salihin yace fa asabahum Allah bima qalu sai musu sakamakon abin da suka faɗa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika jazaa'ul muslimin sai aya ta gaba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به ce وبنجي والذين كفروا waɗanda ko suka kafarta wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu ula'ika ashabul jahim irin waɗannan su ne ma'abuta wuta ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma a Allah lakum kada ku haranta da dan ababai irin waɗanda Allah ya halatta musu ku haramta kanku su wannan bai halatta ba sannan kuma wala ta'tadu kada ku ketare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin da dai ubangiji subhanahu wataala baya son masu ketare iyaka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Abdullah dan Mas'ud Allah shi kare ta a gare shi yace mun je wani yaki muka dade ba ma tare da Madina sannan kuma a wannan yakin ba tafi da mata ba don mun bar matan mu a gida daga nan gudun sai gwaurantaka ta motsa sha'awa ta motsa sai muka ce manzan Allah kuma fiɗe kanmu ne mu huta da yadda mutum zai cirewa kansa sha'awa irin yadda ake wa bayi a gidajen sarakuna a da ko a dandake mutum yadda ake dandake dan akuya ko a fiɗe shi ma'ana a zare a fitar da marenansa ta yadda zai zanto baya da sha'awar ya mace mu yi wa kanmu haka mana mu huta da wannan gafin gaurantaka da ke damun mu sai Allah ce la mu tayyibat wala ta tadu inna allaha la yuhibbul mutadin haka imam al-bukhari yawa wani sahabi yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina da matsala yace yace duk lokacin da na ci nama sai sha'awata ta motsa saboda haka in ina so in zauna lafiya shine in daina cin nama da haka daga yau na haramta wa kaina nama ba zan ƙara ci ba sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ba ma ahallallahu lakum wala ta ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin kuma kuna sanar da hadisin cikin bukhari da muslim wanda waɗansu sahabbai suka je gidan manzon Allah suka tambayi ayyukansa wani irin ayyuka yake saka ce yana kaza yana kaza yana kaza ka annahum taqalluha sai suke ganin to ai wannan ayyukan sun yi kaɗan amma sai suka dawo suka ce to amma kuma ai shi annabi ne an gafarta masa komai da komai da haka ko yayi kaɗan babu laifi amma mu ya kamata mu rubanya sai ɗaya daga cikin sun ce shi daga yau ba shi ba mace ba zai yi aure ba ɗaya daga cikin sun kuma ce daga yau ba shi ba barci da daddare kiyamun lalle zai ta yi haddare ya waye ɗaya daga cikin sun ce shi kuma kullun zai yi azumi babu fashi banza Allah na ɗaya na ɗaya daga cikin ɗakunan matan su sai ya ji su sai ya fito ce aina haula allazina yaquluna kaita wa kaita ina waɗannan masu cewa kaza da kaza ɗinnan suke kun gane nan da kuke ji da gani ina yin barci da daddare ina kuma tashi in yi sallah ba duka dare nake sallata zan yi bacci zan yi sallah sannan nukan yi azumi yau wata rana kuma in ki ba kullum kullum nake yin azumi ba in ba ramadana ba wanda yake a jere sannan kuma ina auren mata yace to wannan ita ce sunna ta shine tafarki na famar ba an sunnati fa laysa minni nan ma malamai suna alakanta wannan ayar wato da wannan hadisin ko wannan hadisin da wannan ayar. a ah. takaice dai waɗannan hadisai idan suka haɗu da ayar suna nuna bai halatta ba musulmi ya haramtawa kansa wani abu na halal idan zuciyarka ba ta so wannan wani abu ne daban sai ka ce ba na so amma kan ka ce haramun ne ko ka ce na haramta kai wannan kuskure ne an kawo naman damo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ajiye a gaban sa sai kici babu shi a garin babu haram ne yake ba haram sallallahu alaihi wasallam an baka sha'awa ko baka sha'awa amma ka haramta to ka kawo addini ke idan ka haramta ka kawo addini da haka sai ka sha'awa amma haram a aka wani ku ketare iyakar ubangiji idan za ku ci abu ku ci daidai ku kar ya wuce sannan kuma kar ku ketare iyaka wajen aqida kar ku ketare iyaka daidai da wajen addu'a ma'ana dai kalmar la ta'tadu tana da fadi inna allaha la yuhibbul mu'tadin ubangiji baya son masu ketare iyaka sai Allah ce wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah ya arzuta ku da shi halalan wanda yake halal tayyiban mai dadi ku ci wattaqullah ku tsoraci ubangiji Allah allazi antum bihi mu'minun wanda da shi kuke yin imani a ku ci daga abin da aka halatta muku ni'imomin Allah gaba daya sun tattare ne cikin abinci to malamai suka ce ba cikin abinci bane ba akwai alma'akal ko shakka babu abinci akwai almashrab abin sha akwai almalbas abin sawa a duka akwai almankah abin aure akwai almaskan wurin zama ko muhalli waɗannan su ne rukunan ni'ima waɗannan su ne rukunan ni'ima abinci abin sha sutura mace mahalli ina fata an fahimta wanda duk ya samu wannan ya samu rukunan zama a duniya ko shekara dubu zai inda yana da wannan zai rayu duk abin da ba dauto akwai wanda suke karawa na shi da shine almarkab abin hawa ina fata an fahimta hazihi hiya almimat as-sitta kenan mimun mimun guda shida ma'akal mashrab balbat mankah maskan markab to cikin wanne ya fi muhimmanci ga abinci ga abin sha tufafi mace wurin zama abin hawa wanne ya fi muhimmanci abinci suka ce shi yasa Allah ce fakulu ku ci <laughs> amma ba dan sauran ba su da amfani ba sauran ba su da amfani da haka al-aklu fil aya al-murad bihi al-intifa al-murad bihi tamattu abinda ake nufi kulu ma'ana tamattu ko kuma ka ce kulu intafi'u ko amfana haka zaka fasara ayar in kana so kai fasara mai fadi ko amfana mimma razaqakum Allah da abinda Allah ya arzuta ku da shi kaga abin shi amfano ake da shi abin sha haka haka tufafi haka matar haka wurin zama haka abin hawa kulu ko amfana haka zaka ce ko tamatta'u ku ci moriyar ma razaqakumullahu abinda Allah azza ku da shi halalan tayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun amma an ambaci al-aklu li'annahu ahammu hadhihi as-sittah dan shi da mafi muhimmancin dukan guda uku ai guda da gaba daya an bayyana ko shi dama sha yana tare da shi daga nan gurin sai abin da ya biyo baya wannan kuma wani na iya gabatar da kaza akan kaza wani na iya gabatar da kaza duk masu hankali sun yi ittifaki akan abinci ya kuma muhimmanci abin sha na tare da shi tufafi na tare da su to me zai biyo bayan abinci da abin sha da tufafi menene zai biyo baya wurin zama ko mace ko abin hawa wannan za a iya yin sabani tsakankanin mutane wanda bayan da sha'awa ya ce abin hawa da wurin zama wanda yake da matukar sha'awa ko da ba abin hawa ba wurin zama ya kama haya zai ce mace ta kuma yi amma guda uku can duk an yi ittifaki amma sauran fa za a iya sabani daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani sai aya ta karshe Allah ce لا يؤاخذكم الله fi aymanikum wa la يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون la yu'akhidhukum Allahu da dai ubangiji ta'ala ba zai rike ku ba dangane da yasasshiyar rantsuwa da kuke yasasshiyar rantsuwa ko yaminul lagwi ummu na Aisha ta fassara kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito shine la wallahi wa bala wallahi kamar ka ce wallahi kaza wallahi yi kaza ba ai wallahi zan je wuri kaza ka kana faɗin kalmar rantsuwa a baka amma kullata a ba to irin wannan rantsuwa da take gudana a bakin mu ba da nufin kullu rantsuwa ba Allah baya kama mu da ita an bayyana ku walakin yu'akhidhukum ubangiji da yana yarkar ku ne bima aqattumul ayman a wata kira'a bima aqattumul ayman a wata kira'a aqattumul ayman wato ubangiji ta'ala na kama ku ne da abinda kuka kulla na rantsuwa furuci ya faɗa zuciya ta kulla niyya kai. wallahi zan yi kaza wallahi ba zan yi kaza ba yayin da kace wallahi zan yi kaza sai ka je kai ka ka kai rantsuwar ka wallahi ba zan yi kaza ba sai kuma wato zan yi kaza sai ka je ka ba kai ba ma'ana rantsuwa ta warware yayin da ka ce wallahi ba zan yi ba sai ka zo kai rantsuwa ta warware ma'ana dai ana son idan ka ce wallahi zan yi kaza to ya kasance kayi shi din shine ka kubuta amma idan ba kai ba sai rantsuwa sai kai kafara ke wallahi ba zan yi kaza ba to kar kai din amma idan ka zo kai to kafara ta kama kike shine walakin yu'asirukum bima al ayman fa kafaratuhu it'amu asharati masakin in kuna son kusan kafara rantsuwar to ita ce ciyar da miskinai guda goma wato dai ita rantsuwa gaba daya kashi uku ce akwai yaminul lagawu wanda ita ce muka faɗa kamar ka ce wallahi ba zan yi kaza ba wallahi kaza ta gudana a bakin ka baka nufin ta asuci wannan baka fara kanta baka da laifi al-yaminu munaqida wanda za ka kulla lalle zan yi kaza sai kuma ka rantsi akai to wannan ita za a yi bayanin kafara ta sai kuma wanda mutum ya yi abu aka tambaye shi ka yi ce ban yi ba wallahi tallahi ban yi ba alhali ko ya yi. ban yi ba aka tambaye shi ba ka yi abu kaza ba ce wallahi na yi me bambanci tsakanin ta da wancan tabiyan tabiyancin tana da alaka ne da abin da zai zo nan gaba zan yi kaza ba zan yi kaza ba idan ka ce zan yi to dole ka yi domin in baka yi ba ka fara sakamaka idan ka ce ba zan yi ba to kenan ba za ka yi zamba idan ko har kai da kai to me ka fara ta kama ka kaga wannan kana magana ne zan yi nan da minti biyar gobe jibi gata nan da shekara daya ya danganci lokacin da ka iyakance amma waccan kuwa tana da alaka bil madi abin da ya wuce kai kaza ka ce ban yi ba alhali ko kai ba ka yi kaza ba ka ce na yi alhali ko ba kai ba kaga yana da alaka da abin da ya wuce to wanda take da alaka da abin da ya zo nan gaba ita ake wa kafara wanda take da alaka da abin da ya wuce ba a mata kafara bisa ga lance mafi inganci saboda mai wato ita ƙarya ce surfan mutum ya rantsa kanta shi sa baya bukatar kafara domin abin da ya faru jiya kai ne ko bakai ba yanzu jiya mun yi tafsiri a nan jiya da yamma sai aka tambaye ka jiya ka zo tafsiri kai ne ko bakai ba babu wani abu na uku ko ba haka ba idan ka zo eh ka zo in baka zo baka zo ba to baka zo ba sai ka rantsa kace wallahi ka zo ka ka rantsa ne kana sanar cewa ƙarya kake ka zo sai ka rantsa baka zo ba ka ka rantsa ne kana sanin cewa ƙarya kake amma wanda yace gobe zan zo tafsiri wallahi gobe zan zo tafsiri ka ga rantsa ne kan abin da zai faru nan gaba to da haka zai iya yiwa zo zai iya yiwa ki zuwa yayin da bai zo din ba ka ga sai ka fara ka kama shi dan shi ba zuwa ya akan ƙarya ba akan niyyar abin da zai yi ya kasa yi kun gane bambancin bambancin su kenan to ita wannan tana da muni shi yasa ko kai ka fara ba za ta kankare ta ba Subhanallah. duk wanda ya rantsa akan ƙarya an ce kare kafara ba idan ba da laifi ba dan ba kafara da za ta kankare masa zunubin wannan sai tuba tawbatan nasuha tsakanin su da mahaliccinsa to ita wannan wanda ake kafara fa kafara kafaratu yut'amu asharati masakina wato kafara ta ciyar da miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum na mafi zama tsaka tsakiyar abin da kuke ciyar da iyalin Abdullahi dan Abbas shi wato za ka ciyar da mutane ne irin abin da kake ci a gidanka sannan da yanayin cinka a gidanka irin abin da kake ci gero masara kuskus doya wannan kai ka sani a'a yanayin cinka a gidanka kullum kake koshi a gidanka ko kuma baka koshi kawai dai kana dan samun abin da zaka dan cika karasa da ruwa idan a gidanka kullum an koshi to miskinin zaka ciyar shi ma sai ya koshi idan a gidanka kada ran kada hannu ake yi ba ko shi ake bane ana makalkalawa dai a tafiya sa a baka ya fa a rata yake to shi ma miskinin a sa a baka ya fa a rata yake ina akwai ta shi shine min azku ma tut'imun ahlikum wa so a wata riwaya da ce abinci iri biyu ne ko na koli wato abincin gidan marawa ke na karshen koli ko kuma na karshen kasa abincin gidan talaka talakan ma a cikin talakawa shi ne yace to in za ka ciyar da miskini ba na kolin aka ce ba ba na karshen kasan ba na tsaka tsakiyar za ka dauka layin tsakiya za ka dauka min awsati ma tutimuna ahlikum za ka ba mutum abin da zai ci aw kiswatuhum ko kuma tufafin su to wani irin tufafi imamu ya ce duk abin da ya ansa sunan tufafi in ka bashi yayi idan aka ce za ka yi tufafi ga mutum goma sai ka je ka samu kaftan irin wannan ka dinka riga da wando guda biyar waɗansu ka ba su riguna waɗansu ka ba su wanduna ba goma kenan a wurin ya yi. a wani imam malik ce a a dole ka ba mutum tufafin da zai suturce jikin shi ya iya sallah da shi ina fata an fahimta shafi'i ce tufafi fa kawai Allah ce yi sallah da ita kare sallah da ita wannan wani abu ne da saboda haka a wurin idan ka zo da babban riga da jamfa da wando to ka samu tufa mutum wancan ka ba shi babban riga ya je nemi jamfa da wannan wancan ka ba shi wando ya je nemi wancan ka bashi dan ba ita kadai shi a wurin shafi'i yayi dan yace kiswa aka ce lafazin al-kiswa ko al-kuswa duk ana faɗin sa a larabci kamar da zaka ce iswa da uswa laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana ko uswatun hasana to haka kiswa kuswa sai dai qira'a ta zo da kiswa ba ta zo da kuswa ba amma a larabci akwai shi na'am aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ko yantar da bawa bawa dinnan wani iri mun ko ba mun ba to wannan wata matsala ce ta haulul mutlaq al muqayyad wanda a gaba za mu yi bayanin ta idan dangantakar magana ta zo mutum ne zai yantar da baiwa ko bawa sai ubangiji ce faman lam yajid wanda bai sami iko ba fa siyamu thalathati ayyam to sai azumin kwana uku ashe ba a yin azumi sai in ka kasa ɗaya daga cikin ababen guda uku waɗancan guda uku zaɓi ne ciyarwa tufatarwa yantar da bawa zaɓi ne duk wanda kai ɗaya ya halatta amma sai in ka kasa yin su duka sannan sai ka zo kai azumin kwana uku amma matukar ka iya ɗaya daga cikin wancan ba shi halatta yi azumi dan Allah sai fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wato azumin kwana uku to azumin kwana uku dinnan a hade ko a rabe aya ta bar su mutlaq akwai qira'a ta Abdullah dan Mas'ud mutawaliyat thalathati ayyamin mutawaliyat wato masu bin juna amma kira'a ce shadda ba wai kira'a ce wanda ta tabbata a matsayin Qur'ani ba waɗansu suna kafa hujjar ita a babin tafsiri da haka in ta tabbata a matsayin kira'a shazza wanda ake iya kafa hujjar ita a babin tafsiri to a wurin Abdullah dan Mas'ud kenan shi yana ganin kai azumin uku a jere ya suka yi su a ware amma alal hakika ko da kai su a ware babu laifi Allah ce zalika kafaratu aymanikum wanda shine wato kafara da rantsuwar ku idza halaftum in kun yi rantsuwa ka duba sai ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftum da alhalif da alyamin kenan da abu ne aymanikum idza halaftum na to alyaminu rantsuwa an sanya wa rantsuwa suna al-yaminu dan an ciro ta daga kalmar al-yumnu al-yumnu kuma ana nufin albarka barka ki albarka ki. to an sa mata wannan sunan li'annaha tuhfazu biha al-huquq da rantsuwa ake tsare haƙoƙin mutane ci rantsi dan a tabbatar da haƙƙi to kaga rantsuwa tana da albarka ki. shine aka sa mata ayman wato albarka za zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wa fazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku bai dan kun yi كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون irin haka ne Allah ke bayyana muku ayoyinsa don ku zama masu godiya rantsuwar da ake wa kafara sai in wanda ya rantsa da Allah dan dama da Allah yake rantsuwa manzo Allah ce duk wanda zai rantsuwa ya rantsa da Allah duk wanda ya rantsa da wannan Allah ya yi shirka idan mutum ya rantsa da annabi ko ya rantsa da Ka'aba ko ya rantsa da Jibril ko ya rantsa da wani shehi ko wali to wannan rantsuwar da yayi bai kyauta ba yayi shirka kuma irin ta wannan ba a mata kafara ko da mutum ya warware ta sannan rantsuwar da ake wa kafara wanda ka rantsa da Allah amma baka yi istisna'i ba istisna'i shine to gaciya idan ka ce wallahi gobe in ka zo zan baka kaza insha Allah sai yazo ka hana shi to insha Allah din nan ta hana kai kafara amma idan baka ce insha Allah ba to sai kai kafara amma da kace insha Allah to amma insha Allah suka ce labudda an takuna muttasilatan bil hadisi ka zanto a hadar rantsuwar yayin da ka rantsa ka faɗi insha Allah kar ka ce wallahi gobe in ka zo zan baka littafi ka ce to sha Allah zan zo karfe nawa karfe kaza muka ci gaba da hira sha aka ma sai na tuno sai na ce sha Allah a ba ta yi ba sai in sun haɗu da juna kar mutum ya makala ta san a wani wuri sai sun haɗu da juna ababen ba za su kare ba da muka faɗa ya zama daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana ubangiji ya ji kanmu ya biya bukatan mu a cikin wannan wata mai alfarma assalamu alaikum wa rahmatullahi